وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Wa بدعة دلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام wa ورحمة الله yau kuma sha bakwai ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da 30 ga watan disamba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2012 gashi kuma allah Ta baraka wata Allah ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadus salihin littafin imamun nawawi rahimahullah in ba ku manta ba muna cikin kitabul ilmi na littafin muna cikin babi mai bayani game da neman ilimi da kuma karantar da ilimi domin neman yarda Allah ko to mun garza zo cikin babin jiya mun tsaya dangane da hadisin ɗan mas'udu wanda abdullahi ɗan mas'udu ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa Allah shi kyautata fuskar mutumin da ya ji wani abu daga gare ni daɗa ko aya ƙur'ani ko hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama faballagahu ya da abin nan da ya jiya ga wani wanda baya nan kama sami ahu kamar yadda ya ji shi bai rage komi ba bai ƙara komi ba annabi ya ce mu ballagin domin da yawa wanda an ka idar masaƙo awa min sami'in ya fi kiyayewa daga wanda ya jiya da yawa almajiri ya fi kiyayewa ya fi fahimta ya fi tsare hukuncin ya fi yan aiki bisa ga malaminsa da ya karanta da shi wannan yana daga cikin hikimar tabligi na fatar kun fahimta ba mun karanto ba cikin babin satin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya misalta abinda an ka aiko shi da shi na shari'a da misalin gona ne wanda adda bangare uku ko bangare guda wuri ne mai jigawa mai kyau wanda yana karɓar ruwa kuma ya tsirar da shuka kaga ya fitar da amfanin gonar da za ta amfani mutane bangare guda na gonar kuma fako ne wanda yake shi baya tsirar da shuka wannan fakon amma kuma yana riƙe ruwa wanda mutane na amfani da ruwan nan su sha su shayar da dabbobinsu kuma su yi ban ruwa kaga faƙun duk da yake bai tsirar da shuka ba amma dai ya yi amfani sai dai amfani ne bai kai kamar jiga waccan da ta tsirar da shuka ba sannan ɓangare na uku kuma na gonar shi kuma mugun faƙo ne wanda bai riƙe ruwa bai tsirar da shuka haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya misalta mutane dangane da da'awar da an ka aiko manzon Allah da ita na shari'a wancan wuri mai jigawa shine misalin mumini wanda yayi karatu kuma ya karantar kaga ya fa'idanta kuma ya fa'idantar da wasu mumini kenan mai ilimi yayi karatu kuma ya karantar da wasu shi kuma misalin fakuncen da bai tsirar da shuka sai dai ya riƙe ruwan da ke amfanar mutane misalin mutumin da ya yi karatu bai yi aiki da karatu ba amma ya karantar da wasu wa'anda sun kai aiki kaga duk da yake shiga ainihin kai ne <clears throat> bai yi amfani da karatun ba amma wasu sun amfana da karatun kamar yadda fakuncin bai tsirar da shuka ba amma ya riƙe ruwan da mutane sun ka amfana da su to misalin mugun fako shine misalin kafiri wanda bai ma yi karatu ba balle ya karantar da wani bai damu da abin da Allah ya turu manzon Allah da shi ba haka annabi ya kasa mutane don hakan ga 'yan sun samu ne ya ƙoƙari ka zamo cikin na farko wa'anda sun yi karatu kuma sun karanta na fatar kun fahimta Allah shi ba mu ilimi mai albarka to yau da yarda Allah za mu tashi hadithin abu huraira ya ce wa an abi huraira radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man su ila an ilimin fakatamahu uljima yau qiyamati bil jamin min narin rawahu abu dawud wa Turmiziyu wa qala hadithun hasanun wannan hadisin shi ko mai bayani game da falalar ilimi mutum ya karanta kuma ya karantar da wasu domin neman yarda Allah an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man su ila an ilimin duk wanda an ka tambaya game da wani ilimi ilimi na addini mai amfanin mutane wanda ake bukata da shi fakatamahu sai ya ɓoye ilimin ya ƙi bayyanawa annabi ya ce uljima za a yi mai linzami yau mata ranar ƙiyama, bili jamin min da linzami na wuta kun san linzami abinda ake sa ragamar da ake sa doki ga baki ba ya ɓoye ilimi ba to bakin nan da ya ƙi buɗawa ya bayyanar da hukuncin Allah ya bayyanar da gaskiya za a yi mai linzami na wuta a ja a kai ina a kai wuta makasudin wannan hadisin dai cewa duk wanda ya ɓoye ilimi mai amfani ɗan wuta ne na fatar kun fahimta don haka sai ka misalta akwai abubuwan da ke sa ɓoye ilimi na farko tsoro kada ka faɗi a ga laifinka kila ta shafi sabbe ne ya ga laifinka ya yi ma kaza to sai ka kwatanta duk abin da sabbenin nan da yan ka faɗi rai ne zai ɓaci duk irin musibar da aga hannu ne wadda yana yiwuwa babu tabbas tsammani ne kawai yana yiwuwa ya yi ma musiba kaza ya samar da kai da musiba kaza ko to sai ka kwatanta musibar nan ko da ta yiwu samar da kai da ita da ita da wutar jahannama wane ne ya fi zafi ƙulnaru jahannama shaddu harran lauka ya alamuna wutar jahannama ta fi zafi don haka ka faɗi gaskiya ka kubuta daga wutar jahannama duk abin da ya kai ma yayi ma musiba ce kana iya ɗaukar ta amma baka iya ɗaukar musiba Allah kaga ashe kenan boye gaskiya don tsoron wani wanda ba Allah ba wata ne ka kada kanka abin nan da kawa gudu in dai fitina kawa gudu to cikin ta ka fada ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhidatun bil kafirina in dai musiba kawa gudu shi yasa ka kifadi to ka fada cikin babban musiba wadda ta fi girma bisa ga wadda kawo gudu muna roƙon Allah ya tsare mu daga musibbu to ka gani kaga wannan hadisi annabi na bayyana wajabcin wanda Allah ya ba ilimi kuma mutane sun ka tambaye ga abin da ya sani kuma abin da ke amfanar su wajibi ne ya bayyana musu in ya ɓoye ya zan cikin kitmanul ilimi ya zan cikin masu ɓoye ilimi <clears throat> katimunal ilmi cikin masu ɓoye ilimi kaga masu boye ilimi ko tun alqur'ani an ka fara nan nagasu tun alqur'ani innal ladhina yaktumu yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'da ma bayyanahu lin nasi fil kitabi Allah ce ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah la yanuna waɗannan da ke boye abinda mun ka saukar <clears throat> na bayyanannun hukunci hukunci da kuma shari'a bayan mun bayyana su ga mutane ya karanta shi malamin sai ya ɓoye ya bayyanawa sai Allah ce wallahi aka yi Mulla, waɗannan su ne Allah ke tsine musu albarka me ya tsine albarka Allah yake kore su ko yake nisantar da su daga rahamarsa wa Mulla inuna kuma duk masu tsinewa suna tsine musu albarka mala'iku ne mutane ne aljannu ne dabbobi ne kwari ne jiya ba mun yi daidai da dabbobi da kwari duk suna yin addu'a ga malami mai karantar da mutane alkhairi ba to hakan ga kuma suna tsinuwa shi ko ga malamin da ke ɓoye ma mutane alkhairi na fatar kun fahimta sai ya ce wa yal'anuhumullah inu duk masu tsinewa suna tsine musu albarka ashe kaga kenan wanda ya ɓoye ilimin da ke amfanin mutane ilimin shari'a to wannan ya cimma mahushin Allah ashe gara duk mai hushi da kai duniya ya hushi da kai ka tsira daga hushin Allah ya fi ka nemi yardan mutum dan uwanka wanda bai iya ma komi duk abin da ya kai iya ma mai wucewa ce kuma kana iya hankurin daukan musiba ta yi bisa ga kacin mahushin Allah muna roƙon Allah ya nisantar da mu daga hushi ne sai malamai sun kace to amma wannan hadisin yana da kaidi wanda an ka tambaya ilimi ya ɓoye sun ka ana nufin ilimin shari'a wanda ke amfanar mutane kuma wanda ya zo tambayar ya zo tambaya ne don neman bayani don neman ya shirya amma in ka lura ya zo ne domin ta'annati ba shi amsa ba dole ba ne kasan akwai tambaya ta ta'annati yawwa to in ta'annati ya kawo shi kai iyakarka wannan sai ga ya taba tunai an baka option hakan ga kuma abin da ya tambaya abu ne wanda bai da wata fa'ida ga addinance irin ilimin nan ne da imamu malik rahimahullahu ya ce ma ilmin layan fa'u wa jahalun la yadurru ilimi ne wanda baya amfanarwa da jahilci wanda bai cutarwa in ka jahiltai Allah ba zai tambaye ka don mi baka san abu kaza ba misali wai a kara maka Allah sai a iskan maka sai a ce a kara maka Allah wai ashabul kafi su nawa ne in an haga ya ma yan su ne me ka amfana da shi Allah ya azama sanin ko su nawa ne abinda kawai an ka lizimta ka yadda da cewa kafi tun tunda Allah ya ambace su sannan su nawa ne Allah bai azama ba inda yana so sai ya bayyana mana kwalan kwalan ko kuma me sunan karen su me sunan karen asabul kafi Allah ya ambaci karen ko to me suna nai ko me sunan garin su ko me sunan basaraken nan da ya fitine su yasa sun ka gudu sun ka shiga cikin kogo kaga wannan duka ilmun ne la yanfa'u in an ka faɗa ma mika amfani da shi addinance babu wa jahalun la yadurru kuma in baka san wannan ba jahilci ne wanda bai cuta ma da komi gobe kiyama bai cikin abin da Allah zai tambaye ka ashabul kafi sunawa ne yana cikin tambayoyin da za a yi ma ko sunan kare su me sunan kare ashabul kafi yana cikin tambayoyin da za a yi ma cikin kabari babu ko sunan ko sunan sarkin garin su duk wa'anga gaba su ciki don hakan ga in tambayar ba tambaya ce mai amfani ba ita ma ba dole ka amsa ba me dalilin malamai da sun kace waɗannan duka ba dole ka amsa ko kuma tambayar tambaya ce kawai saboda eh, eh, akwai alama wata fitina za ta tashi shi mai tambayar ba yana tambaya ne don ya fahimci addini ba wani abu na addini ba a'a kila wata matsala a tsakani ne da wani sun ya kai kawai a bada amsa don a tozarta wancan shi ma nan ma ba dole ka bada amsa ba ina fatar kun fahimta sun ka ce abin da dalilin wannan cewa ba da amsar irin wa'annan tambayoyin da masu kama da su ba dole ba ne maganar da Allah ta baraka wata Allah yawa annabi cikin alkur'ani Allah ya nemi magana game da yahudawa sai ya ce samma'una lil kadhibi akaluna lis fa in ja'uka fa hakum bainahum aw a'rid anhum fa in hakamta fa hakum bainahum bil qisti inna allaha yuhibbul muqsitina sama'una lilkai su yahudu masu yawan saurare ne ga ƙarya akaluna lisoti masu yawan cin haram ne kaga siffofi daga cikin siffofin yahudu ko yawan sauraren ƙarya yawan cin haram sai Allah ya ce fa in ja'uka in sun zo ma sun ka tambaye ka game da wani abu su masu wa'annan siffofin fa hakum bainahum ka yi hukunci tsakaninsu in sun kawo ma hukunci ga wata matsala kana iya kai musu hukunci au a arid an hunko ka kawar kanka daga gare ka hita batun su ashe kaga kenan an ba manzon Allah option in kaga dama ka yi musu hukunci in kaga dama ka hita batun su ashe ba dole ba sai Allah ya ce fa in hakamta to in ka zabe yin hukunci tsakanin su fa hakum bainahum bil qist kai hukunci tsakanin su da adalci inna Allah yuhibbul muqsitina domin Allah yana son masu adalci kaga ashe ba dole bane duk abin da ba tambaya ta addini ba dole a amsa ba haka eh, hukunci wanda ba wanda ya shafi addini tsakani da Allah ba dole a amsa ba an ba annabi da zabi in ka ce wannan duk da yake an sauko game da ahlul kitabi amma ta shafi har musulmi duk musulmin da ya zo da tambaya ko da wani hukunci wanda ba shafi addini ba ba wata matsala ce ta addini ba wani abu ne kawai wata bukata ce tashi ko don ya yi ta'annuci ko don ya ci mutuncin wani ko don yan an ba da amsa an san amsan nan za ta tayar da fitina kamar yadda aka yi muku da baku da wayo in kun ka tashi kun ka ta yi ƙauye mutanen ƙauye da ko wankan janaba matansu ba su iya ba ko alwalla ba su iya ba ba su san wane ne Allah ba sai ai yi muku tambaya game da cin doki don Allah in kun ka tashi kun ka yi mugun ƙauye ko an yi muku tambaya game da cin doki in kun ba da amsa yanke dokin za su yi su ci to me hikimar tambayar su yi tambaya game da wankan janaba in an ka rubuta tambaya game da cin doki sai a ce ya rubuto game da wankan janaba a yi bayani ko ya rubuto game da alwalla ko ya rubuto game da abin da ya shafi tauhidi a bayyana mai haƙuƙukan Allah akan bayi abubuwan da na koru ga Allah sai yi muhimmanci bisa ga cin doki ko kun bayyana mai yanke dokin za su yi ba yankewa za su yi ba tun da ba su da kuɗin sayan dokin to kaga irin nan ba dole sai ya amsa mai ba sai ya ce ku yi tambaya mai amfani na fatar kun fahimta amma in kun zo inda yake tana da amfani kila wasu sun yanke sun ci ana ganin ba daidai ba ne to wannan kaga lazimi ne in an tambaye ku bayyana e cin doki halan ne ga shari'a an ci doki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hannun daman manzon Allah wanda ya fi kowa imani cikin al'ummar manzon Allah shine sayyidina Abubakar yana da godiya sai ta kasa ya yanke ta an ka raba namanta an ka ci gida ne kuma ya ɗebi naman na an ka kai har gidan manzon Allah mutanen gidan manzon Allah sun ci naman doki hadisai ne ingantattu suna nan cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da sauran littafai. malaman tafsiri su ko irin su Hafiz Ibn Kathirin irin su Imam qurtubi irin su Eh, ibn jarir ɗabari manyan malaman tafsiri da masu biyo su baya har zuwa ga tafsirin baban mu malam abubakar gumi Allah shi musu rahama duka duk sun tabbatar da cacin doki halan ne kai ko jalalaini ku karanta tafsirin jalalaini ayan nan da yan malikiya ka kafa hujja cewa ita a hujja haramcin cin doki jalalaini ya ce ƙarya suke yi mai jalalaini ya ce ƙarya suke yi wal khayla wal bigala wal hamira litarkabu hawa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna suratul nahl ba ce aya suba sun kace dangane da wannan Allah ya ce da dawakai da jakuna da alfadarai an halice su ne don ku hau ku yi kawa sun kace don haka bai halatta ai komi daga hawa sai kawa mai jalalai ne ya ce a'a da jakuna dai da alfadarai su a haram amma da wakai sun inganta saboda hadisin bukhari da musulun don allah in kun koma ku diba tafsirin jalalai ga wagga aya aya ta nawa ce suratul nahali aya ta takwas suratul nahali Do allah duk wanda adda jalalai ne gida ne kun dai san jalal tafsirin jalalai ne ko to do allah ku diba suratul nahali aya ta takwas ku ga abin da jalaluddin sayyid ya ce yace cin doki shi ya halatta dangane da hadisin bukhari da muslim abinda mai jalale ne ce shi ne mallan abdullahi gwandu ya ɗauko shi ko allah shi mai rahama shi ma shaƙiƙin mujaddadi dan fodo yasa cikin tafsiri ne da ya ulhukami shi ma ya rubuta haka nan don haka kuma ina sauran magana take to kaga in ka zo ga waɗanda sun ci ko suna son su ci an ce musu haram ne to kaga in an tambaye ka nan ka bayyana amma ƙauye da ko ka faɗa musu ba ba ci za su yi ba kaga in ka bayyana musu baka yi laifi ba ka bayyana shari'a amma in ka da kanka da gare ta kun baka yi laifi ba shi abin da aya ke karantarwa ina fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu don haka ina kiran ku ya ku yan uwana ahli sunna ku zan masu basira da yawa aka zuwa ga gari sai a yi wa'azi lafiya lau malamai su yi wa'azi wa'azin nan ya gamsar da duk mutanen garin na ashe haka mutanen ga suke an ce mana zage-zage suka yi wallahi ba sun yi wa'azin kwarai to musiba ba ta tashi wani makiyi wanda bai ji daɗin nasarar da an ka samu ga wa'azin ba ya zai ya lalata wa'azin a tashi barkace sai ya rubutu wata tambaya wadda za ta kawo rikici maimakon ku lura wannan tambayar daga makiyi ce wannan tambayar lalata duk wa'azin da an kayo za ta yi ku keci tambayar nan ku ki amsawa ya za ku wa ku aiki to shi kenan wai don ka a ce baku da ilimi ko don ka a ce tsoro gare ko don ka a ce kun kasa dole sai an karanta ta sai ɗaya ana karanta ta sai rikici ya barke sai a tashi barkaci duk da hasken da an kasa ga wa'azin can duk tambayan nan da wani shaidani ya rubuto duk sai ta lalata hasken don Allah me amfani amsa wannan tambayar ba ta da wani amfani don haka ku zama masu basira ko kuma ku sa ikhlasi don rashin ikhlasi ke jawo muku wannan ka a ce wai kai ba malami hake ba dole malami hake komi sai ka amsa tun da ka yi manzon Allah ilimi ai ko manzon Allah bai amsa komi da komi ba amma kai ka ce komi sai ka amsa kai na sarki amsa tambayoyi to ba amsa tambaya ba laifi ba ce amma ka amsa wadda amsa ta zai kawo maslaha ga al'umma ba wadda za ta zama musiba ba wadda za ta bice duk hasken malamai sun sun yi wa'azi mai kyau an zo wurin tambayoyi duk tambaya guda ta rikita wa'azi me ribar da an ka samu madalla sai ku yi aiki ba kasawa ba ce shi ya nuna kun san ciyon kanku in kuna yi musu haka na yan an rubutu tambaya sai ku yage matukar babu maslaha gare ta shi ka sa maƙiyan ma sun san aiko sun rubuto ba ku amsa don haka ba za su ma rubuto ba amma in sun san wawaye kuke shi kenan sai a ruwa a rubuta bari wa'azin nan mun san wanda za mu yi bata sai a ɗauko wata matsala mai rikici naira na da zakka ko bata da zakka in ka ce bata da zakka naira bata da zakka shi ho mai tambayar da mutanen nan ba wanda ada ko yan biyar dukka cazi taron nan masu sauraren ka baka samun ɗari uku cikin su naira ɗari uku to to maganar zakka ina maganar zakka ta taso don Allah ku yi tambaya game da tauhidi shi da babu ko ebbe ciki nai shi da ya shafi kowa ai tambaya game da tauhidi ko abin da ya shafi ibada sallah azumi zakka hajji da wanda haka zama da matakka da sauran abubuwa ai tambaya tambaya wadda za ta kawo maslaha ga wanda yayi da wanda an kawa da masu saurari muna roƙo Allah ya shiryar da mu wannan hadisi mai bayanin haramcin ɓoye ilimi rawahu abu dawud da tirmidhi imam abu dawud tirmidhi sun karwaito shi wa qala shi tirmidhin yace hadithun hasanun hadisi ne mai kyau haka yake wannan hadisi hadisi ne mai kyau kaga ashe in an tambaye ka abin da ya shafi addini to lazimin ka ne ka amsa in ka ɓoye ilimi to lalle ka shiga cikin abin waɗannan ɓoye ilimi don haka za a yi ma linzami da linzamin wuta Allah ya tsare mu wa anhu kala, ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man ta'allama ilman ta ga bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa ba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah ya'ni rihaha rawahu abu dawud bi isnadin sahihin shi ba wannan hadisin an karɓo shi daga abu rayar yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man ta'allama ilman duk wanda ya nemi ilimi don me ake neman ilimi ana neman ilimi don neman yadda Allah shi yasa tun ga babin mu mallan ya ce babu fadalil ilimi ta'alluman wa ta'aliman lillahi kaga ana neman ilimi ne liftiga'i wajihillahi to sai annabi ya ce duk wanda ya nemi ilimi mimma yubta gabihi wajhullahi daga abin da ake neman yarda Allah da shi azza wa jalla mai girma da buwa ilimin da ilimin da ake neman yarda Allah da shi wane ilimi ne ake neman yarda Allah da shi ilimin addini ina fatar kun fahimta ilimin sanin shari'a shine ake neman ilimin yarda Allah domin malamai sun ce ilimi ya kasu kashi biyu akwai ilimin addini akwai ilimin duniya to ilimin addini shine an wajibi ka tsalkake niyyar ka baka da wata manufa ta nema na illa don neman yadda Allah in ka saka wata manufa ba don neman yadda Allah ba to aikin ka ya zan baɗili amma ilimin duniya kamar ilimin koyon sana'a misali misali ilimin engineering wanda ya koyi metal work kaga ilimin duniya ne ka neme shi don ka samu kuɗi amma ka ƙudurta kuma abin da ya sa kan nemi ilimin ga domin ka samu kuɗi ka taimaka ma addini da sana'at kaga haske bisa haske nurin ala nurin amma ba a hana maka ka neme shi don ka samu duniya ba shi ilimin duniya kamar ilimin ƙere-ƙere ilimin sana'a da sauran abin da ilimin makanike da sauran abin da ya kama da wannan ilimin duk abin da ya shafi ilimin duniya ilimin sana'a shi kaga don ka samu dan wani dan abin masaruhi ko amma ka gwama kuma da niyya ta alkhairi cewa kuma za ka yi wannan ne domin abin da za ka samu ka taimaki addini da shi amma shi ilimin addini baka da wata manufa ta nema ne illa don Allah in kasa don ka samu duniya da shi to niyya ka ta lalace ga hukunci nan manzon Allah ya yi ma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nemi ilimi ilimin da mimma yubtaga wajen wajhullahi daga abin da ake neman yarda Allah da shi azza wa jalla ilimin da ake neman yarda Allah la ya ta'allamuhu bai neme ilimin nan ba illa li yusiba bihi sai don ya samu aradan ad duniya wasu kaya na duniya bihi da shi ilimin ya nemi ilimin addinin ne don ya zan ustaz domin a rinka kawo mai zakka ko a mai liman albashin nan da gwamnati ke ba limamai shi ma ya samu ko kuma eh, ko koyan an ka tashi sa kwamiti gwamnati ta sa kwamiti kwamitin zakka da wakafi ko kwamitin musabaka ko kwamitin kwamitocin nan dai da na shafi addini da gwamnati ka sa a sa shi ma ya samu abin da aka samu can ba don neman yadda Allah ba fa ko la ya ta'allamuhu bai nemi ilimin ba illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya sai don ya samu wani abu na duniya da shi to lam yajid arfal jannati annabi yace ba zai samu kamshin aljanna ba yawmal qiyamati ranar kiyama ya'ani rihaha yana nufin kamshin ta ba wai ya shiga aljanna ba ko kamshin aljanna ba zai jiya ba sai dai ya jiya ga shalin sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito shi bi isnadin sayyin da isnadi ingantacce hadisi ne ingantacce me wannan hadisin ke karantar da mu shi ko yana tsoratarwa ilimin da an ka wajabta maka nema wanda mun ka karanto ayoyi duk kwanakin ga da hadisai game da wajibcin nema nai ilimin addini to ba a nema ne don wata manufa illa don neman yarda Allah ka yi ilimi domin ka taimaki addini ina fatar kun fahimta amma ka yi ilimi domin a sanya ka cikin malamai a zanka a karama kallahu ana kallahu ko don a baka wani matsayi kai malami ne irin matsayin da aka ba malamai ina fatar kun fahimta to wannan ga sakamakon ka inji manzon Allah ko kamshin aljanna ba za ka samu ba ranar kiyama balle ka shige ta cikin wani hadisi sai annabi ya ce mana wa inna riha la yujadu min masirati 500 eh 500 eh? amin kamshin aljanna ko ana samu ne tun da bakin tsawon ta shekara 500 tsakaninka da aljanna akwai tafiya shekara 500 aka harjin kamshin aljanna to kenan ko ko nisan ka tsakaninka da aljanna fiye da shekara tafiya shekara 500 ko kamshin ba za ka jiya ba muna roƙon Allah ya tsare mu ashe wannan ya nuna duk wanda zai karatun wani abu na addini ya tsalkake niyya ta yi don neman yadda Allah in wata fa'ida ta shigo daga baya wannan fa'ida ce daga wurin Allah amma dai niyyarka cikin kokon zuciyarka ta zan don neman yadda Allah kaga kamar yanzu irin karatu karancin da aka yi makarancin nan na addini irin arabic medium dangane da ake yi coe nce ta arabic medium in zakana ko haya muslim bari mu fara da haya muslim dai wadda aka yi nan shek gomi da sultan abubakar kullum da sauran makarantun ne haya muslim his to ka yi abin ka kakkaye da nuhin wai a baka satifiki a ɗauke ka malamin firamare ka rinka amsa albashi a'a Idon eh, neman yadda Allah za ka yi karatu ne don neman yadda Allah in ka ƙare an ɗauke ka malamin firamare wannan baya da illa mallamin firamarin da za a ɗauka ka kai ka ƙudurta ba wai albashi a cikin zuciyarka ba a ilimin nan na addinin da ka samo makaranta za na ka karantar da 'ya'yan musulmi shi taka gudunmuwa ga addini albashin sai ya zan ƙarin fa'ida gare ka ina fatar kun fahimta in ka gama haya muslim ka tahi eh, eh, nan shehu shagari wurin nc arabic medium duk dai niyyar ka ta zan kai za ka yi wannan arabic medium ne domin faɗaɗa iliminka na addini don in ka ƙare ka zo ka karantar da 'ya'yan musulmi ba wai don in ka samu nc a ɗauke ka eh, wata makarantar sakandare ka samu albashi a kai ka OET ba ba OET a cikin zuciyarka ba kai ka karantar da 'ya'yan musulmi a cikin zuciyarka bayan ka kare an ka ɗauke ka nan teacher service ba ta ɗauke ka ta baka grade level o an ka sa karanta suwa wannan ƙarin fa'ida ne bai da tangarɗa ga ladakka sai ka ta yi balagan nan da ka karanto ko hawan nan da ka karanto ko tasirifin duk suna cikin ilmumukan addini domin wa ma la timmul wajibu illa bi fa wajibun duk da yake ban ce ilmumuka ne na wajibi ba ilmumuka ne na mustahabbi amma dai duka gyara ne ga ilmumuka waɗanda suna gyarawa ne ga ilmumukan da wajibi ilimin naha'u, ilimin tasrifi ilimin balaga da masu kama da su da su ne ake fahimta ilimi na wajibi ilimin alkur'ani da sunna ba su ne ilmuka na wajibi ba to ba ka iya fahimta su fahimta ingantacciya sai tare da waɗancan uh, alat nahawu balaga tasrifi mantiki arudi da sauransu na fatar kun fahimta duk abin da za ka karantawa na ilimin da ya shafi addini ka kudurta kai za ka yi ne domin ka taimaki addini don neman yadda Allah in wani abu na fa'ida ya shigo daga baya wannan fa'ida ce daga Allah na fatar kun fahimta amma ya zan karatun da haka ya son haka ya kai kama tsoba ga mai NC in ga don a ɗauke ka karin amsa albashi ba sha to irin suna ke zaman mana social ustaz ga karatun amma sai ka iskan ma yan boko ma sun fi su riƙon addini kun san akwai wannan jarabawa in kun ka tafi makarantun ne irin su university irin su shusha college of education sai ka iskan ma masu karatun addini gaba ɗaya ba addini ya dame su ba kaddara ɗaya ce ta izo su karatun addini duniya wayewa ta duniya fi daman su kunya ma suka yi a ce musu karatun addini suke yi su sun hiso a ce musu eh, abin nan eh, mutanen bariki sai ka iskan ma masu karatun boko sun fi damuwa da addini zo duk makarantun ne za ka iskan ma 'yan boko su an rike da mss da sauran kungiyoyin addini amma su anakallahun nan sun zama mana wasu abu daban ashe shi ya nuna karatun kaga ba ba da kyakkyawan manufa suke yi ba hakan ga in kattu makattai jami'a ka karanto arabic ba arabic ko islamic studies za ka iskan ma waɗanda na fi zaman ma musulunci matsala su ne 'yan islamic studies ga su ga hakika ne ba su san addini ba amma kuma su malamai ne tunda an ba shi shaida shaida zur ga certificate BA BA BA Arabic gare ko BA Islam to me ai wannan BA Arabic wanda ba ai don neman yarda Allah ba shi yasa Allah ya ji kan mallan awal albani na zare ba don ya mutu ba yace wannan duk shaidar zur ce da yawan shahadan nan da ake ba su duk shaidar zur ce mutum nawa yayi sata jarabawa yace jarabawa da sata mutum nawa ya zo iskan mallamai ya bribing ɗinsu ya ba su kuɗi sun ka rubuta mai ya ce amma ga hakikani bai san komi ba kaddara ma ko da bai sata jaraba ba ya yi karatun duk wani karatu ne ake karatun kwarai ne ake yi cikin aji ai karatun kwarai ne ake yi ba misali sai a ce akwai madda ta fiqihu me za a karanta ga fiqihu sai a ce risala yan an ka ɗauko risala in mallamin fiqihu ya shigo maimakon ya fara buku da bismillahir rahmanir rahim sai a ce a buɗe kitabun nikahi ko ba haka ake karatun kulliya ba kitabun nikahi shi za a farawa da shi ba kai muqaddima ba ba kai babin tauhidi na risala ba da saurar ba kai babin tsalki ba kai arwalla ba kai sallah ba sai a ce buɗu kitabun nikahi in kun ka buɗu kitabun nikahi shi ma ba dukkan babun nikahi za a karance muku na risala ba a'a abinda mallamin ke so ya samu darasi guda ko biyu abinda dai za a iya muku jarabawa ciki nai ya an kai darasi guda ko biyu cikin kitabun nika shikenan an bi kitabun nika haka nan gobe in ya wata rana in ya koma shigowa sai ya ce a buɗi kitabul boyo'i ya an kai buɗi kitabul boyo shi ma a yi karatu guda ko biyu shikenan an bi kitabul boyo haka nan ba haka kai karshe ne ba jibi sai a ce a buɗi kitabul mirafi kitabul fara'id ya an ka ɗauko shi ma a yi karatu ko biyu shikenan an gama da risala sai aka yi risala a aje kai yan ana bi da wannan karancin risala kana tasowa kana haɗa kanka da wanda ya ɗauki risala ya tahi zaure ya iska mu tsohon malami an ka fara mai da bismillahi har ya kai ga ta'unta ta tammad bihamdillahi kana haɗa kanka da shi to da kai da shi wa an malami amma kuma saboda abin da zamani ya ka tun da yanzu kai adda shahada a arabic kai an malami shi ɗauka ta haka jahili tun da bai da certificate ta a arabic tun bayan kai a katun jahili komi baka sani ba na kashi da gatari ko baka sani ba to kaga sai su hito su zama mutane matsala ba su sani ba kuma ba su san ba su sani ba sun dauki kansu an malamai tun da shi ga BA Arabic gare shi ya gama dan hodo BA Arabic profesa wanda profesa wanda ya karanta sai ko sun profesoshin mi sun ka sani balle kai da sun karanta suwa da yawan su ingila sai ka ga mutun ya tashi wa ingila zai yi wa karatun islamic studies <laughs> ingila malamai ne kiristoci wa kirista zai yi wa islamic studies ya za a yi ba a samu matsala da shi ba mustashriqun orientalists sai su karantar da shi addini amma bisa ga aƙida ta christianity irin suna ka cewa ai sinima ba ta da komi ai ƙwallon ƙafa ba ta da komi in ka su tutar da la'aurarka ai kaza duk irin suna polio ba ta da komi irin su ne ake sa suna talla polio a irin waɗanda na yau irin karatun ga da mallamai kiristoci su ne yan polio ka ɗauka suna talla duk mallamin allah yana yadda ya ce polio ba ta da komi mallamin Allah in dai malami ne na Allah yana buɗe baki ya ce jama'a ku kai ɗiyanku a yi musu polio yanzu ni ko giya ni sha ina cewa ku kai ɗiyanku a yi muku polio duniya to duk irin waɗannan malamai ne da na yi karatu ga hannun kirista an karanta addini amma addinin kirista aƙida ta kirista to irin suna duk abin da gwamnati ta hito da shi na ɓanna irin su aka ɗauka sai su yi ta jawo ayoyi akwai wasu 'yan takadduna nan da 'yan foliyo ka yawo da su wai an sa wasu mallamai su yusuf kardawi yusuf kardawi da masu kama da su mallaman gwamnati sun rubuta sun kawo ayoyi da hadisai hujjar polio don Allah ko kokari ku samu takaddun nan na rince muku da Allah babu aya guda da ta yi magana polio inda aya ta yi daban inda sun kai daban iyaka dai su an ba su daloli su bar su biya dalolin da an ga sun ka karanta sun ka rubuta ayoyi don haka ai mu gwamnatin jahila ce ai mu ba jahilai muke ba ina fatar kun fahimta don haka babu wani dalili na yin polio polio kayan kafin rai ce wanda duk kun ga ya ɗore ma polio gindi ya toya ya rance da Allah tsakani ne da Allah ya ka polio ba kuɗi an ka bashi ba in jami'in gwamnati ne in basarake ne in mallami ne ya rance da Allah ba daloli ba daloli arna na bashi ba tsakani ne da Allah don taimakon jama'a ya kai ya zo ya rantsuwa mun yadda za mu waɗe mu polio ba haka polio yahudanci ne wacce polio ba ta da kyawo ba bello ya bai ce polio ba ta da kyawo shehu usmanu majaddadi dan fodo shi ce polio ba ta da kyawu don haka in karyata ba ni ne ba karya da shi daga alkali a kai ni kotu a turki ni na hasan da dini faɗi magana a kotu a gani ina da dalili ko banda mai so ya ɗauki wasiƙatul ikhwan littafin wane ne littafin mujaddidi ne wasiqatul ikhwan to cikin wasiqatul ikhwan shehu usmanu mujaddadi dan fodiyo Allah shi lullube shi da rahama tai yace cin magani gabanin afkuwar cuta wannan haram ne ba shi polio ba rigakafi me rigakafi cin magani gabanin afkuwar cuta sai ka ji wani malami ya ce to ai kana cin abinci ai rigakafi ne hauka wacce ma abinci rigakafi ne shari'a ta yadda ka ci abinci baka ji yunwa ba manzon Allah ya kasance bai cin abinci sai ya ji yunwa kadiba kitabu akhlaqul mustafa na malla abdullahi gwandu manzon Allah bai cin abinci sai ya ji yunwa shi shi a abin ga yunwa kaga sai mu dauke ta rashin lafiya me maganin ta abinci don haka cin abinci ga mai jin yunwa ba ba ba rigakafi bane ina fatar kun fahimta cin magani gabanin abkuwar cuta rigakafi ka yi kafi ka cuta ta same ka faɗa ne da ƙudurar Allah babu yadda za a iya yi kyawu gare mu mu al'umma musulmi sannan inda kuka gane yahudanci ne don Allah polio shi ya dame mummunan ƙasar Afirka ko malaria malaria ta hidamin mu ga nan ni yanzu ga nan magana gada na kai muku ina da wata rashin lafiya kamar malaria haka mutanen Afirka sannan duniya ba maganin da ya kowane arhaka maganin malaria kun san da haka nan amma yau babu wata asibitin gwamnatin da haka zuwa a baka maganin malaria kyauta duk arha ta yi sai wanga mai tsada a bi ka har kana ban so ana cewa dole sai ka amsa yahudu da Allah ya ce wallan tarda ankal yahudu wallan nasara hatta tattabi a millatahum yahudu ka biyakka da alheri kana musulmi kana la ilaha illallah muhammadu rasulullah bi ka da alheri har wallahi ƙaryata an ce ana kiran mallamai ana mukabala da su a kiran ni duk mallamin da hakariyar polio a hada shi da bello yabo ni ayoyin nan da su yusuf ni ba ma waɗanga ni ni yusuf al-qardawi nika so a hada ni da shi su da na rubuta ayoyin ya kawo min tafsiri guda da cikin tafsiran da magab ko wanda an ka rubuta shekaran jiya inda an ka ce polio aka nuhi ni in kawo mai ayoyin nan ga mallamai magabata na fassara ba magana polio ciki ƙarya ta su kai su yusuf al-qardawi ƙarya ta su kai balle waɗanga muna hauka Allah jairan malamai don haka polio yahudanci ta yaku bayan Allah inda gaske gwamnati ka yi muyo matsalar mu biyu malaria da yunwa ta sau maganin malaria ta kai asibitoci ya kowane arha nawa kwalbar chloroquine take naira ashirin ya yi kowane arha ta kai chloroquine da sauran maganin malaria asibiti sannan ta sau buhuhuwa a raba mana mu ba mu mu wallahi ita yunwa ita a polio gare mu yunwa mu ita a polio gare mu ita ta dahi damun mu a sau buhuhuwa ku gani in bello ya bai zo ya ɗauku buhu ba amma ku ɗebo ƙodar biri ku mace ta ku sa wasu abubuwa da mamsali ku ba mu ba ɗaya mu ba mu ba su in kun ka tare su wani wuri kun ka ba su ku da Allah Allah shi isan muna gare ku samman da ni tashi yan aure gwamnati ba taimaka min da ko yabbe ba fa gwamnati ta san da ni amma ba taimaka min da abin aure ba ni yi auren nan gwamnati tana da labari ba taimaka min da abin zanci da matan nan ba har matan nan ta ɗauki ciki har an ka haifi ɗan nan gwamnati bai taimaka min da ko naira goma in cika in sai rago in zana ma yaron nan suna ba yaron nan da ɗaya ba a bani wani abu an ka ce gashi ka bashi ba fa wai sai yanzu gwamnati ka sanin wai ina da ɗa wai son ɗana ta kai wai polio za ta yi mai kai kai ba polio ba wallah yan neman yahudawan banza da yau ko amsu kuɗin yahudu ko halaka ɗayan musulmi to Allah shi isan muna gare su to mu tafi to kun ji duk wanda ya nemi ilimi ilimin da aka nema don neman yarda Allah ilimin addini kenan amma bai neme shi ba sai don ya samu kayan duniya to wannan annabi ya ce ko kamshin aljanna bai zai samu bara na kiyama don haka ashe kenan a kyautata niyya ilimin gada an ka wajabta eh, nema to ka neme shi don neman yarda Allah ba laifi ne tunda yanzu ga ana ɗaukaka wani aiki in baka da takarda ashe ba laifi ne ka ta university ka karanto BA Arabic ba ko Islamic Studies babu laifi don ka samu kafa ta ka ka karantar da 'ya'yan musulmi babu laifi sannan 'yan an ɗauke ka karantar suwa kuma duk dai ka kyautata niyya ka kai za ka yi ne domin ka yi disseminating ɗin ilimin addini ga 'ya'yan musulmi eh, albashin da an ka ba ka ci halat ina fatar kun fahimta amma dai kada manufa ta zan kai da ma ka ta karatun don ka samu certificate ɗin nan ka ta a dama da kai to in kai haka na annabi ya ce ko kamshin aljanna ba za ka samu ba Allah ya tsare